من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah kawo yau sha tara ga watan al-Muharram hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya da ɗari hudu talatin da tara kuma goma ga watan goma miladiya dubu da goma sha a wannan masallaci na mu mai albarka masjidul imam Muhammad ibn Abdul Wahhab domin ci gaba da darasi a cikin littafin al-rububiyya wallafar shaykhul islam ibn taymiyyah rahmatullahi alayhi wannan shine majalisun mu na 42 insha Allah Malam Ibn Taymiyyah yana mana bayani akan bambancin da ke tsakanin lafuzza guda biyu lafazin al-khulla da lafazin al-mahabba Hulla da kuma almahabba shine sai yake cewa wal khullatu hiya kamalul mahabbati almustalzimati min al'abd kamal al'ubudiyyati lillah abinda ake ce ma alhulla kamalul mahabbati shine cikar soyayya almustalzimati min al'abd kamal al'ubudiyyah lillah wacce ke lizumta ma bawa ya zama ya cika ma Allah bauta idan Allah ya riki wani a cikin bayansa a matsayin khalilinsa to wannan yana nuna bautar da wannan bawan da Allah ya riga a matsayin khalilinsa yake masa cikakkiyar bauta ce idan Allah ya riki wani daga cikin bayinsa ya ba shi matsayi na khalil to wannan matsayin yana hukunta ma bawan na Allah ya kasance mai cikakkiyar bauta ga Allah subhanahu wa shi yasa da annabin mu sallallahu alaihi wa sallam da annabi Ibrahim alaihi salam su suka fi cika ma Allah subhanahu wa ta'ala bauta shi ya sa, sai Allah madaukakin sarki ya zabi annabi Ibrahim ya zama shi ne shugaba ya zama shi ne uba na dukkan mai tauhidi sannan a gefe guda ya zabi annabi sallallahu alaihi wa sallam shi kuma ya zama shi ne shugaban halittu gaba ɗaya saboda wannan matsayin da suka samu na al-khalil annabi ibrahim alayhi salam khalilullah annabi sallallahu Alayhi wasallam shi ma khalilullah ko da suka samu wannan matsayin sai suka kai ɗaya ya zama shugaban halittu ɗaya ya zama shi kuma baban masu tauhidi domin su suka fi cika ma Allah subhanahu wata'ala bauta Dukkaninsu su khalilullahi to in ka dawo kuma bayan kasance wasu khalilullahi to sai suka kasance sun fi kowa bauta ga Allah saboda in Allah ya zaɓi wani bawansa ya zama khalil to wannan yana nufin ta masa ya zama ya fi kowa yawan ibada da tsantsance bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala wa min ar-rabb subhanahu kamal ar-rububiyyati sannan kuma lafazin khalil yana komawa ga Allah subhanahu wata'ala ya ba Allah cikar kasancewarsa abu wato mahalicci mai azurtawa mai jujjuya al'amurra alladina yuhibbuhum wa yuhibbunahu wanda shi Allah ke son su kuma suke son shi sai ya zama shine a rabbul akmal nasu ya zama shine cikakken ubangijinsu su kuma a gefe guda sai su ba shi bauta wacce take cikakkiya to shi yasa ba wanda ya samu wannan matsayin a wurin Allah sai mutum biyu kamar yadda aka ambata mana annabi Ibrahim alaihi salam da kuma annabin mu sallallahu alaihi wasallam yatadammanu kamal adh-dhull wa kamal al idan aka ce al-ubudiyya to ya kunshi abu biyu abu na farko shine kamal adh-dhull cika kaskantar da kai in ka ce kai bawan Allah ne to wajibi ne ka kaskantar da kanka ga Allah subhanahu wa ta'ala wa kamal al sannan kuma da cikar soyayya ga Allah madaukakin sarki bawan Allah yana ma Allah abu biyu in kai bawan Allah ne to zai zama ka ba Allah kana ma Allah abu biyu kamalul dhulli wa kamalul hubbi cikar kaskantar da kai da kuma cikar soyayya ga Allah wannan ita ce bauta shi yasa zaka ga in an ce maka kai abdun ne to ai ba da ta cewa sai abin da Allah ya tsara maka to wannan sunan na al'abdu ba kowa ke amsa shi ba a aikace tance shi bawan Allah ne amma a aikace mutum ba kowa bane yake samu ya cika wannan sunan ta yadda dukkan ibadar da Allah subhanahu wata'ala ya nemi bawansa ya yi yake yin ta in ya ce masa ya bar abu ya bari in ya ce masa ya yi ya yi ba kowa ke samun wannan ba kana iya samun wani a abin da ya shafi yi to yana yi amma abin da ya shafi bari to ba zai iya bari ba in an kira sallah bai zai sallah kuma ko zai hana shi saba ma Allah ba akwai wani zunubi da yake aikatawa ko wasu zunubai ba ɗaya ba ma ba biyu ba to haɗa waɗannan guda biyu shine ke ba ka damar ka zama bawan Allah kamalul hubbi wa kamalul zulmi soyayyar da kake ma Allah ita take hana ka ka saba masa kaskantar da kai da kake yi ga Allah subhanahu wata'ala shi yasa kake bin umarninsa waɗannan abubuwan haɗa suke wanda yake son Allah so na gaskiya to ba zai saba ma Allah ba innal muhibba liman yuhibbu muti'u ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu hadha la'amri fil qiyas bari'u law kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u kana saba ma Allah in jirabi atul adawiyya rahimahullah ce kana saba ma Allah amma kana cewa kana son shi ce wannan sabon abu ne ban taɓa ganin shi ba a hankali ban taɓa ganin mutum ya ce yana son wani amma ya saba mai to kamalul hubbi kenan in ka zama masoyin Allah to ba za ka saba masa in ya ce kakkai abu to ba za ka yi wannan abun ba sannan kamalul zulli cikar kaskantar da kai ita ke sa ka ka ji Allah in ya ce a yi sai dama kuma shari'ar musulunci abinda Allah ke nema a wajenka shine al-itimaru wal intihau al-itimaru idza amaraka wal intihau idza nahaka ka bi umarnin ya baka umarni ka hannun ya hana ka to ka zama al'abdu kenan to wanda Allah ya bashi matsayi na al-khulla ya zama khalilan Allah badadayin Allah masoyin Allah na musamman za ka ga ya cika ma Allah subhanahu wa ta'ala ibada sannan kuma a gefe guda ya yarda da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne ubangijinsa ba zai taɓa haɗa Allah da wani a cikin bauta ba ko a ƙaramin lamari ko a babban lamari to ne ubudiyya Kamalu dhulli wa kamalul hubbi fa innahum yaqulun ai larabawa suna faɗi suna cewa qalbun mutayyamun qalbun mutayyam wato zuciyar da aka bautar da ita mutayyam ay mu'abbad Idan kana muta'abbadan lil mahbubi idan an bautar da zuciyar ga masoyi sai ka ji ana cewa qalbun mutayyam wato qalbun mu'abbadun lil mahbub masoyi ya bautar da zuciya sai abinda masoyi yake so zuciya take yi irin har an samu wasu daga su haukacewa ma suke irin su wanda ake ce mashi majnunu laila ya kai wa matsayin da idan ba laila ka ambata masa ba to kai ba zai warke ba fa a aikin hajji ya ce ya Allah na tuba ga kowane zunubi sai ya ce wa amma min zikra laila fa inni la atubu yace amma in dai zan in ambaci laila ne to ba zan tuba daga wannan ba a aikin hajji yake ce to kaga kalbin mutayyal kenan wal mutayyamul muta'abbad in an ce mutayyam da larabci shine wanda aka bautar da shi wa taimullahi abdullah larabawa idan suka ce taimullah to suna nufin abdullahi kenan ai akwai kabilar da ake ce musu banu taimillah ai banu abdullahi kenan so daga taimun abdul mutayyamun mu'abbadun tatyim ta'bid wa hada ala kamali wannan ana nufin in an kai matuƙa a wajen cika a bauta kenan حصل لابراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ده النبي ابراهيم ده suka kai wani matsayi a bautar Allah sai Allah ya ce to yanzu zukatan sun zama qalbani mutayyamani bi hubbi saboda ka ittakhadtukuma qalila zuciyanku yanzu ta bautu a gare ni zuciyanku babu kowa a cikin tasiri so da nima na ɗauke ku a matsayin masoya na musamman ku bi na ba wannan matsayin a duniya kakka bayan ku kuma ba wani wanda Allah madaukakin sarki ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi Ibrahim alaihi salam su kadai suka samu wannan matsayin a duniya saboda kaiwa matukar da suka yi a wajen ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala ولهذا لم يكن له صلى الله عليه وسلم من أهل الأرض خليل شي يسا ما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم شيء أقسى بيد قوة أمتين خليل بيد قوة أمتين خليل أنكر تعبان حديثي أبايع من ذا لسم يتي لو كنت متخذا أحدا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا شي دا ذرك وانا أبان كسائن باش مطعين قلّا in rike shi a matsayin masoyi na musamman bayan ubangiji na da na ba to da sayyidu na abubakar zan ba amma manzon sama bai yi ba Allah ya ba hullarsa saboda shi ma Allah ya zabe shi da shi da kakansa annabi Ibrahim alayhi salam ya ba su wannan matsayin to shi yasa shi ma manzo Allah sallama bai ba kowa wannan matsayin na khalil ba shi Allah idil khullatu la tahtamilu ash-shirkata domin in ka ce wani halilinka ne to baya ɗauka kini baya ɗauka abokin tarayya halil ɗaya kake da shi shi yasa mata sai ta kira mijinta da halili yanzu sai matarka misali sai ta zo sai ta rika faɗin ma wani tana ce mishi halili a gabanka za ka yadda an anta khaliluha wa haliluha khalil masoyi na musamman shi kadai ne a zuciyarsa irin yadda tura suke cewa no one but you kai kadai ne bayan ka ba kowa bayan ka ba kowa sannan kuma huwa haliluha halil da ha shi kadai Allah ya halatta mata tai tarayya da shi a matsayin mijinta ko mace na miji biyu a lokaci daya ba ta miji in ma mijin ya mutu ta auri wani to ba daidai bane ta rika tuno mishi da wancan da ya mutu in ta tuno shi a zuciyar shi tabashi a zuciyarta tabashi a zuciyarta amma kar ta rika cewa ta tuno da tsohon mijinta ko da gawa ce shi balle kuma in sakin ta yayi ya take ta wani ya aure ta suna zaune kawai sai ta rika ce masa ka ta tuno da tsohon mijinta na da to me take ne kaga akwai damuwa ke to kaga shi kadai ne khalilinta so da kan manzilatul manzilatul khulla la tahtamilu shirka ba ba a haɗa wani in ka ce wani halili na da tushi kaɗai ka ba a wannan matsayin fa innahu kama qila fil ma'ana ai kaman yadda aka faɗi ne a cikin wani banki da yake da wannan ma'ana قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل khalila. wani yana magana da masoyinsa ya ce qad takhallalta maslakar ruhi minni haƙiƙa duk wani waje a cikin ruhi na da wata soyayya za ta iya shiga duk wata kafa ta wata soyayya ta shigo to ka toshe min ita walida summiyan khalilu khalila saboda yadda masoyi ke toshe kowace kafa ta numfashin soyayya a cikin zuciyarsa to shi yasa aka kira shi da khalil ku kalli lafazin akwai sirri a cikin ma'ana al-khalil لأنه خلل جميع مسالك المحبة في قلب المحبوب فلذا سمي خليلا يا كوش دكا وتكفاد وتسويا ولمسوي ذات اي شجاع شيء ساتي أكتمش خليل يا توشي باون وند كأين shine wani mawaki yake cewa atani hawaha qabla an a'rifa al-hawa fasadafa qalban khaliyan fatamakkana shi atani hawaha soyayyar ta tazo min qabla an a'rifa al-hawa tun kafin san ake ce ma soyayya fasadafa qalban sai wannan soyayya ta dace da wata zuciya khaliyan wacce dama babu komai a cikin ta fatamakkana sai kawai soyayya ta tabbata a ciki ka mallake zuciya wannan shine ake ce mahulla sau da ka ubangiji subhanahu wata'ala karke shi ya zama shine khalilinka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya riki ubangiji subhanahu wata'ala a matsayin khalilinsa bi khilafi asli al-hubbi sabanin asalin soyayya fa innahu sallallahu alaihi wasallam qad ala fil hadith as-sahih hakika annabi sama ya ce a hadisi sahihi inda ya raba soyayyarsa ga mutane da yawa amma kullun sa waye ba Allah amma soyayyar annabi sallallahu alaihi sallam ya raba ta ga mutane mabambanta kamar yadda ya tabbata a hadisi sahihi fil hasan wa usama radiyallahu anhuma annabi sama ya daga wasu yara guda biyu ɗaya jikansa babban jikansa sibtu rasulillahi wa rai'anatu. الحسن رضي الله عنه الحسن بن علي الحسن بن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم الحسن دنا نا فاطمة دن النبي صلى الله عليه وسلم da kuma Usama ibn Zaid Usama ibn Zaid Zaid ibn Haritha Zaid ibn Haritha tsohon bawa ne bararran bawa ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi alaihi salatu wassalam nana Khadija ta bashi kyautar sa sai manzo sama saboda karamcin sa sai ya yanta shi ana nan ana nan baban shi ya zo dama ba bawa bane shi kama shi akai aka zalunce shi aka sai da shi a matsayin bawa na na Khadija radiyallahu ta'ala anha matar annabi sama ta farko ta siye shi shikenan sai ta ba annabi sama kyautar sa shi ko manzon sallama saboda karamcin sa sai ya yanta shi ana nan ana nan sai baban zaidu ya ji labari cewa ai zaidu yana wajen annabi sallallahu alaihi wasallam so da aka sai ya zo annabi sama ya girmama baban zaidu ya karrama shi yi masa sha tara ta arziki shikenan ya gama kwanakin da zai yi sai ya ce to zai koma tunda dai ya zo ya ga inda zaidu yake sai manzo sama saboda ƙarin karamci sai ya ce to ga zaidu nan in ya ce zai bi ka ya bi ka in kuma ya ce nan zai zauna to shi ke nan ga shi nan a tambaye shi aka ce ma zai na ya ce ya ce wa ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji hawa <laughs> ai tabewa ke nan ko kaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga manzo Allah sama kadira kama wani ai kowaye ma yi gaba so da ka bi ya ce ai ba zai bi babansa ba annabi sama ya ƙara jin daɗi shi ya ce ma yanzu Zaidu ya zama ɗan shi daga yau a rika cewa Zaidu bin muhammadin a lokacin ana abin da ake ce ne. ba kai ka haifi ɗa ba sai ka ɗauke shi ka ce ya zama ɗanka ka rubuta a kiran shi da sunanka sannan kuma idan mutum ya mutu zai Taban ne ke ake cewa zaidu ibn muhammadin to har lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya zo ya haramta taban ne. aka haramta tabanni cewa baya halatta wani a kira shi da sunan da ba na baban shi ba sannan kuma baya halatta wani ya gaji wani ba su da dangantaka ta jini shi ke to shi ne yana da ɗa ya haifi ɗa sai ya sa masa usamatu to wannan usama ɗin kusan sa'an alhassan jikan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama manzon da sama ya zo ya ɗaga su wata rana su biyu ya ce اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما النبي صلى الله عليه وسلم دا أسامة دا الحسن يتي يا الله إنا سن ودنا ودنا بين إنا سنس الحسن دا أسامة إنا سنس wannan Usama wata rana majina ta fito mishi a hancinsa haka sai na na ishe rabbi Allahu anha sai ta kyamarsa ta kyamaci wannan majinan sai manzon da sama sai ya zo ya dauki Usama da kansa sai share Usama majina sai ce wallahi da Usama ya mace ce sai na mushi kwalliya sannan kuma sai sadakin shi ya tsada tun daga ranar da na ishe radiyallahu anha da ta ga yan majina yan mutula ta fito a hancin Usama za ta share kaji yadda suke so su duk abinda Annabi sama yake so to suna so duk abin da manzo sama yake ki suna ki ba wani abu ko mun kankanta sa da manzo Allah sallama zai gani ya ce yana san shi ko da abu ne na dabi'a Anas radiyallahu anhu yace dalilin da yasa yake son shan kankana saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son shan kankana shi ma sai ya zama yana son ko da fa dabi'arsa ba ta so sai ya matsa ma dabi'arsa ta so abin da annabi sama yake so wannan su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to manzo sama yace yana son alhasan yana son usama yace fa ahibbahuma ya Allah kai ma ina roƙonka ka so su ya roƙi Allah ya so alhasan ya so usama wa ahibba man yuhibbuhuma ya Allah duk wanda ke son alhasan yake son usama ya Allah ka so su ka so shi annabi sama ya hada waɗannan kun ga ashe ita soyayya ana hada wani da ita amma kulla to in ka ce wani halilinka ne to ba wani sai shi amma wani na iya zama habibinka wancan habibinka ne wancan ma habibinka ne wancan ma habibinka ne shi yasa matarka in kana da mata fiye da ɗaya in ka shiga ɗakin ɗaya kuka keɓe sai ka ce ya halilati amma a tsakar gida kawai sai ka ce sai ka ce ya habibaki amma in kuka kebe daga ita sai ita sai kai sai ka ce ya halilati kaga ba ka son kowa ya zike amma a tsakar gida mata da yawa biyu uku hudu to sai ka ce ya habibati kaga kai jami'in su ke waccan habiba kace waccan ma habiba kace waccan ma habiba kace dukkanin su ko guda nawa ne hudu ne uku ne biyu ne dukkanin su habiba habiba ce amma dai khalila to sai kun ce sau da ba a hada wani da shi kun gane wannan wannan ka'ida ce wannan hadisi ne sahihi kamar yadda mala ya faɗi a sama al-Imam Bukhari ya ruwaito shi a cikin sahihinsa da waninsa wa sa'alahu Amr ibn al-As radiyallahu anhu sannan sayyiduna Amr ibn al-As Amr ibn al-As sahabi ne ba Quraishi ya musulunta a shekara ta takwas bayan hijira mutum ne mai daraja a tashin farko yana cikin waɗanda suka yi gaba da musulunci dan lokacin da da sama ya tura sahabbansa su yi hijira zuwa habasha shi aka tura shi aka tura shi da wani su biyu su tafi su je su ziga sarkin habasha ya koro sahabbai domin a ci gaba da azabtar da su Abu Ibn al-As radiyallahu anhu sahabi ne mai wayo yana da kaifin kwakwalwa da iya magana sau da haka da suka je shi ya jawabi ya tsaya gaban sarkin habashi ya ce masa ya ce ya ayyuhal malik ya ce ya kai wannan sarki mai daraja inna ha'ula'i qaumun hudasa'u ahadi abinda su faha'u ahlamin ce yara ne matasa ba su da kwakwalwa ba su goge da rayuwa ba taraku dina aba'in walam yadkhulu fi dinika sun bar addinin babanninsu kuma ba su shiga addinin ka so da haka yanzu danginsu ne masu hankali iyayensu ne suka turo mu mu biyu domin mu zo mu mai da su mu ce ka ba mu su mu mai da su ce mu ne aka turo mu mu zo mu mai da su gida nan, sarkin habasha mutum ne mai kwakwalwa shi ma annajashi ashama sai ya ce sai ya kalli su Ja'far dama su Ja'far ne Ja'far ibn Abi Talib yace waye shugaban ku a wannan tafiyar sai aka ce ai Ja'far ne to shi ma Ja'far ba ba daga baya ba ba daga nan ba yi bayani yi bayani mai tsawo ya goge duk abin da Amr ibn al-As radiyallahu anhu ya ambata sarkin Habasha daga cikin abin da ya faɗi ma yace yana karantar da mu annabin nan yana karantar da mu amana yana karantar da mu gaskiya yana karantar da mu sada zumunta yana karantar da mu girmama iyaye yana karantar da mu taimakon makwabci yana tafkakar lissafa alkhairai da yawa sarkin habashi yace a, ah, wai kana da kaɗan karanto min cikin abin da yake karanta muku man Ja'far saboda hikima kawai sai karanta musu wata Maryam dama kirista shi sarkin Habasha kawai karanta masa suratu maryam ai to sai ga hawaye shar na fita daga idan sarkin habasha yace wannan abin da ka karanta daidai yake da abin da yake a cikin littafin ai nan shi ma musulunta sarkin habasha ranar da ya rasu bai bar garin su ba ya rasu manzalin sama ya masa sallah a madina abinda ake cewa salatul ghaib ba dawa a wurin a magawa sallah saboda darajarsa to amr ibn al-as yana da wannan tarihi ya musulunta a shekara ta takwas sau da bayan ya musulunta wata rana sai zo ya zauna da manzo Allah sama sai ya ce masa ayyun nasi ahabbu ilayka ya ma'aikin Allah wai a cikin mutane wa ka fi qala aisha sai na na aisha na fi so mata ta aisha qala fa min sai ce to daga cikin maza fa qala abuha yace babanta na fusu kage wannan hadisi yana cikin bukhari shi ya sake tambaya yace masa summa man cewa sai yace umar ibn al-khattabi shi sayyidina umar na fusu shine na uku fa'adda rijalan ya ta lissafa wasu mutane karshe sai ya shigo ya ce kada in zo duk a gaban lissafa ban ji an faɗi sunana ba gara a bakka za cikin gashinta ka a tona to kun ga abin da malam ibn taymiya ke sai karantar da mu soyayya ta muhabba ana iya raba ta ka ba wancan ka ba wancan kuma har ya kasance kowa ka bashi matsayinsa a cikin zuciyarka wani yana da matsayin fegi guda a cikin zuciyarka wani yana da matsayin rabin fegi. wani yana da matsayin kwata wani wata yana da matsayin rabin kwata wani yana da matsayin bai wuce ɗaki ɗaya ba wani kuma wajen da ɗan zai ɗan sa gadon kawai ka bashi a zuciyarka da a zuciyarka kuma duk sunansu a hibba'u ko a dukkanin dukkaninsu masoya ne amma kulla mutum ɗaya ake ba in ka ce wani halilinka ne to daga shi ka ƙara ma kowa shi kenan ka tsaya a nan mun gane kun ga yanzu mun samu masoyan manzo Allah sama guda nawa mun samu al-Hasan mun samu Usama sannan mun samu Aisha mun samu Abubakar sannan mun samu Umar kun ga sun kai nawa sun kai biyar dukkanin su masoyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne annabi sama ya ce yana son su amma khalili fa ya ce law kuntum muttakhidan أحدا من أهل الأرض خليلا غير ربي فلاتخذت أبا بكر خليلا kaga yace Allah kawai ya ba a ƙasa annabi sama ba yi da khalili ba wanda yake jin a ransa ya ce wani khalilin sa manzo sama ba zai kalle kai ce ya khalili ba a ƙasa a duniya babu ya riga ya ba Allah amma ahibba'u fa ga sunan yanzu mun samu biyar a hadisai biyu ko to mu je zuwa wa qala li ali wani ne shi shekul islam tamiya baya san ahlul bait ya faɗi al-hasan ya faɗi ga hadisin al-hasan ga hadisin sayyidina ali wa qala li ali radiyallahu anhu sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a game da sayyidina ali wannan hadisin ba hadisin da ya kai shi inganci a cikin hadisan da ake ruwaitowa na falalar sayyidina ali kuma babu hadisin da ya kai shi fitowa balo-balo cewa sai na alba ƙaramin mutum ba ne amma wannan hadisi la'uɗiyan nan raya ta gadar gobe annabi sama ya faɗi wannan ne a ranar haibar haibar an yi a shekara ta bakwai bayan hijira haibar unguwa ce ke hudawa an yi sulhu da su cewa ba za su yaudari musulmai ba ba za su ba kafirai goyon baya ba ba za su taimaka ma kafirai ba amma daga baya suka ci amana to shine manzon Allah sama ya tafi domin a yaƙe su to da aka je din nan kafin ayyaki ana zaune ana shi shikenan kawai an zo an taru sai manzo sama ya ce aina ali ya ce la'uqiyanna rayata gadan gobe zan ba da tuta ga rajulan wani mutum yuhibbullaha wa rasulahu yana san Allah kuma yana san manzon Allah wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu sannan Allah da ma'aikinsa suna san shi kaga yanzu mun samu masoyin manzon sama na nawa wanda manzon sama yake san shi da nawa na shi da sayyidina ashe ana tarayya a cikin soyayya to karshen wannan hadisin shi mai riwaya ya ce fabatan nasu ya dutu na lailatahum ayyuhum ya ha? kowa daga cikin mutane sai ya tafi a ranar yana ta tuntuntuni a cikin zuciyarsa wai wa za a ba wannan waye da wannan mutum mai tabo mashi yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu duba wannan daraja sai na umar ya ce wallahi bai taɓa fatan ya samu shugabanci ba a duniya sai a ranar saboda wannan matsayin da manzon sama ya faɗi yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu sannan manzon sama ya ce yaftahu Allah ala yadayhi Allah kuma zai sa a ci nasara ta sanadiyarsa shi za a ba tuta ya zama kwamanda shi zai ɗau tutan musulmai kuma za a ci nasara ta sanadiyarsa so da kowa ya kwana a ranar tunaninsa wa za a ba wannan tuta falamma asbahu gadau ala rasulillahi sallama safiya na yi sai ga su a gaban manzo Allah sallama kullu wahidin minhum yatamanna an yu'taha kowa na san shi za a ba matsayi ɗaya ne kuwa ai ba za a ba mutum bi tutan nan ba ba a shugaban kasa biyu a kasa ɗaya kwamanda ɗaya ake sama sai dai a samun masa mataimaka. shi kenan kawai sai manzo sama ce aina aliyun ina sayyidina ali shi kenan magana ta kare aina aliyu ina sayyidina ali sai aka ba da ansa aka ce innahu yashtaki ainaihi ai idan sabi da lafiya asabahu ramadun yana fama da ciwon dindimi manzon sama yace a je a kamo hannunsa a taho da shi a masa jagora aka taho da sayyidina ali radiyallahu anhu manzon sama fada'alahu wa tafila fi aynayhi fa asbaha ka'an lam yakun bihima waj'u manzon sama ya masa addu'a ya tofa masa sai ga idansa ya dawo tangaran ya mu ma da kallo ya zama kamar yadda laraba suke cewa ka ainin zarqai zarqaul yamamaci wai wata ce ita tafi kowa haske kai tafi kowa ganin gani a duniya daga nan ya ta hangi Legas. <laughs> a karin maganar larabawa zaka'u yalama to sai ga idan sayyidina ali ya dawo tangaras yi da wani ciwo kun ga wannan daraja gashi shi sun ya ce yana kansa kun ga ashe mahabba ana iya tarayya da wani ka ba mutane da yawa amma kulla in ka ce ɓara ɗaya ka ba shi ce wa amsalu dalika kathirun misalan irin wannan suna da yawa inda annabi sama ya ce na ina kanka akwai hadisin mu'az ko manzal sama zai karantar da mu'az ibn jabal ɗaya daga cikin addu'o'in da ake yin an gama sallar farilla yace ya mu'az inni uhibbuka ya mu'az dan jabal ina sanka ka فقل دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قوة سلة إذا كي تفر الله توقي ونن الدعاء اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله كتيمكيني على ذكرك أكن زممي أنبتنك وشكرك إن زممي قولي مكا وحسن عبادتك سنن إن زممي كوتتا مكا بوتا النصم بيكرن تدشي بسيدي يشي مسمي إني أحبك sannan manzon sama ya taba daga al-Hasan da al-Husayn radiyallahu anhu kaninsa yace Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma ya daga su da al-Hasan da al-Husayn radiyallahu anhuma yace ya Allah ina son waɗannan jikokin na guda biyu ya Allah duk wanda ya so su kaso shi kai ma kaso su kuma duk wanda yake son su ya Allah kaso shi kun ga duk wannan hadisai ne da suke sannan ya faɗi a game da haƙƙin na na Khadija ko yace inni uziqtu hubbaha ni Allah ya azurta ni da santa to yanzu sun masoyan manzon sama kaga da yawa duk ya ba su soyayya amma wannan matakin na hulla to bai ba kowa ba sai Allah mun gane to shine وقد أخبر تعالى أنه يحب المتقين Allah ya ba da labari cewa yana son masu takawa taqwa masu aikata abinda Allah ya ce su yi masu nisantar abinda Allah ya hana su shine ake ce masa at-taqwa at-taqwa imtisalu awamirillahi wa ijtinabu nawahihi yin abinda Allah ya ce ayi nisantar abinda ya hana kun gani ko wa yuhibbul muhsini sannan Allah ya bamu labari ya ce yana son masu ihsani al-ihsanu wa amma al-ihsanu fa qala man darahu an ta'budallaha ka'annaka tarahu in lam takun tarahu innahu yaraka ko ji ibn ashir ce ihsani shine annabi da kansa sallallahu alaihi wasallam ya bada ma'anarsa ka bauta ma Allah kaman kana ganin sa in baka ganin sa to shi yana ganin ka wannan shine ihsani so Allah yana san masu wannan wa yuhibbul muqsiti sannan Allah ya faɗa mana yana san masu adalci masu aje kowane abu inda ya cancanta a aji babban adalci shine tauhidi babban zalunci shine shirka aje kowane abu a inda ya cancanta a aje shi shine ake ce masa al'adlu al-qist al-insaf adalci kenan kaga din nan gashi Allah ya faɗi yana son su wa yuhibbul mutatahhirin sannan ya ce yana son masu tsarkaka masu tsarkaka ta zuci har kuma masu tsarkaka ta jiki tsarkin zuci da tsarkin jiki duka Allah yana son masu yin sa amma tsarkin zuci yana gaba idan ka tsarkaka a zuciyarka to sai Allah ya sa ka tsarkaka ma a jikinka me yasa manzon sama yayi addu'a ga mutumin da ya ji hadisin sai ita yace nazzara Allahu mar'an sami'a maqalati fawa'aha وبلغها كما سمعها فغب مبلغ min من Allah ya haskaka fuskar. mutumin da bi ya ji hadisi na sai ya haddace hadisi sannan ya tafi je karantar da wani malamai da suka zo sharhin wannan hadisi sai suka ce hasken nan da hasken zuciya ake nufi amma kuma idan zuciyar ta haskaka sai fuskar ta haske shi yasa duk mai imani zaka ga fuskar shi tana da wani haske na musamman saɓanin wanda ya zama bai da imani shi yasa malamai suka ce daga cikin munin zinubi annahu yusawwidu alqalba wa yusawwidu alwajha zinubi yana sa fuska ce baki ko da mutum fari ne kai sai ka ganin wani abu na kyama a cikin fuskar yanzu mutanen da suke zuwa ko maza ko mata mutum ya je dau mai yana ta shafe shafe da ka san mutum baki ne shi wulin kwana biyu sai gan shi ya zama shi ba fari ba shi ba ja ba shi ba algashi ba ka rasa dai kalan kamar irin kalan kuka kukan miya to ya zaka ganin fuskar shi cikin fus ko haka hausawa suke cewa fuskar ta zama wani iri sannan ranar da aka ce wani abu ya kama za a yanka fatarsa a masa operation to hankali sai hankali kowa ya tashi duk masu shafe-shafen nan mutum ya zo yana shafa abin da Allah ya hana a shafa su ne al-mutawashimat bala'i ya kai hadda maza suke wannan sai ka ga mutum yana shafe-shafe wai sai ya zama fari kai baka san kimar da Allah madaukakin sarki yayi da kai ba akwai malaman da suke da nazari suna ganin annabi Adamu ma baki ne in baka sani ba kana nan kana sakar cuta to Allah ya ce ya halice shi min min salsalin min hama'in masnun me alhama'u ƙasa ka. ba mutum yana bin asalin shi bane to fari an ce maka dan ka zama fari daraja ce ba daraja ba ce dan ka zama fari ba daraja a fari daraja na tabbata ne idan zuciyarka ta zama fara amma duk ka idan ka zama wabiyin Allah shikenan sai ka dauka a wajen Allah akwai malaman da suke munana irin su Ata ibn Abi Rabah ɗaya daga cikin malamai yana cewa duk munin duniyar nan da Allah ya tattara shi a wajen wani mutum ɗaya sai a ce ya tabbata a wajen Abu na Abi ba, amma ga sunan shi nan ana faɗi babban malami ne a cikin tabi'ai almajirin sahabbai ne al-Imam al-Imam Zahabi yana tuffanta shi yace kana abdan aswada afasa a'araja ashalla thumma amiya a'awara sun ma'amiya ya ce a ubawa ne sannan ga shi baki sannan ga da ƙaratan hanci sannan gashi shi yana da shanyayyen jiki sannan gurgu ne sannan ido ɗaya yake da shi a ƙarshen rayuwarsa ma ya makanci ya za ka so ka gan shi amma ga sunan shi ne na sai ce wa kana fiqatan faqihan kathir alhadith yace amma amintaccen malami faqihan sannan masanin fiqhu ne sannan kathir alhadith yana da hadisai da yawa daga ya goyito daga sahabbai su kuma suka goyito daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to me na ka zo kana to ni shafa kana shafa jiki kana shafa wani abun banza an kai wayayi bayan wari sannan ka fata fatarka kana koke ta sannan kuma dama manzon ka ya hana la'ana Allahu alwashimati walmustawshimati Allah ya tsine ma matan da sana'ar su ita ce alwashim su bude shago suna ma mutane makeup shine makeup kwailin da Hausa sannan wal mustawshimat da waɗanda suke zuwa su je su ce a musu kaga shine wannan so da tsarkin zuciya ake nema zuciyarka ta tsarkaka duk tsaftar jikinka idan zuciyarka bata tsaftata ba to baka da amfani a wajen Allah inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah baya kallon kira halittarku da jikinku abin da yake kalla zukatanku da ayyukanku so daga in aikinka ya kyautata ko ka fi kowa muni ba shi Allah ke kallo ba amma in Allah ya yi ka kuma kyakkyawa to shi kenan kaga wannan dama tuntuni tiran gini tiran gini tiran zane amma ka zo daga baya ga yadda Allah halice ka ce kai sai ka canza to shi kenan ai mun ga mun ga mun ga mun ga Michael Jackson Michael ne ko ko Bob Marley ne Michael ya yi ƙari ba hancin shi ya je aka canza mai wai sai an mishi hancin bature mai kama da fensa ƙarshe ya yi ƙari sai dai koma bai fitowa ba a gane shi ma so da yadda fuskar ta yi kata-kata ka tsaya inda Allah ya ajiye ka ka nemi ka nemi tsarkaka zuciya ba can fuska ba kwalliya ba sai ka zo muta'anniki kawai kai kyalli dai kawai kai kyalli sun zai kyalli zuciyar kuma ba kyau la tsarkake mana zukatan mu to Allah yana son almutatahhirin masu tsarkake masu tsarkaka wa yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan sannan Allah yana son bayinsa waɗanda suke yaƙi domin ɗaukaka hanyarsa musulunci saffan kuma su su tsaya a layi ba karkacewa kun ga wannan tsarin da kuke ganin shi na sojoji to a musulunci suka kwaikwaya zai yi wuya kaga sojoji sun yi layi din nan ana fareti ba su burge ka ba ko kana jin tsoron su sai ka so su a rana sai ka tsaya can gefe in sun taba kama ka sun dige ka <laughs> kana gefe can sai ka kana jin daɗi kana kallon su musamman hadda waɗannan dawakan nasu da su ma suke kaɗa kai suna jefa kafa suna jefa kafa da su ake har da su kai sai ga abin ya burge ka to saffan din kenan to haka ake yin sahu ko yaƙi ne na islama to Allah yana san masu haka ka annahum bunyanun marsus in ka ganzu kai ka ce wani gini ne da aka kakkafa shi su yin abu a lokaci ɗaya in an ce kafar dama to kafar daman nan za a kada in an ce a aje ta ita za a aje in an ce kafa hagu kafa hagu in an ce a kaɗawa duka to haka za a riƙa yi ana kaɗawa duka in kai za su juya a ce kowa ya juya a lokaci ɗaya ake yi wannan ke nuna maka umarni da biyayya ke an ba da umarni za a yi to Allah yana son masu haka kun ga nan ma ga soyayya Allah ta fito ko wa qala sannan kuma Allah ya ce fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin idan ku kuka kafirce kuka kibin Allah to Allah zai zo da wasu mutanen da yuhibbuhum wa yuhibbunahu Allah na son su su ma suna son Allah kaga duk gashi Allah ya faɗi yuhibbu yuhibbu yuhibbu yuhibbu faqad akhbara bi mahabbatihi li ibadihi almu'minina hakika Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin soyayyar da yake mabayinsa mummunai wa mahabbatil mu'minina lahu kuma cewa bayan sa mummune suna san hatta qala sai ce walladina amanu ashaddu hubban lillah wanda suka yi imani sun fi nuna tsananin soyayya su ga Allah kaga ashe ya halatta ka so wani amma soyayya za ta zama ne ta Allah ba za ta zama ba mun gane to dinnan malai yana nuna mana cewa lafazin mahabba hubbu na iya daukar tarayya amma kulla ba ta ɗaukar tarayya in ka ba ɗaya to shi kenan shi kaɗai kamar misalin da muka buga a baya ammal kullatu to gashi nan amma ka ga soyayya ta musamman wadda ita ce kulla kun san yaran mu na Hausa mata lauci ne kalmar kulla din ka tashi fassara ta zama abun baya shiga zuciya in ana fassarawa a ce ba da ɗayantaka hmm? kaga wani to soyayya ta musamman ita ce hulla wadda ƙwara ɗaya kace ba wani mutum ɗaya ka ce shi ne ka riga a matsayin khalilinka kamar yadda muka muka misali idan kana ɗaki kai da matarka kai kadai sai ka ce mata halilati in su biyu ne in kun fito tsakar gida ka ce habibati habibati habibati habibati habibati in su biyu ne habibatayya ko in sun kai su uku zuwa hudu habibati amma in ka koma daga kai sai ita sai ka ce mata khalilati wa qawlu ba'd an-nas an samu wasu daga cikin mutane da suke cewa inna muhammadan habibullahi wa ibrahimu khalilullahi suna cewa wai annabi sama shi habibin Allah ne shi kuma annabi Ibrahim alayhi salam khalilin Allah ne وظنه أن المحبة فوق الخلة zakan masu wannan batun suna ganin wai kamar lafazin mahabba ya fi lafazin hulla fa qawlun da'ifun wannan magana ce mai rauni larabci bai goyon bayanta sannan waƙiyin abin da ke faruwa bai goyon bayanta khalilun ya fi habibu fa inna muhammadan aidan khalilullah ai shi ma bazan sama khalilin Allah ne kama sabata zalika fil ahadith sahihati mustafidati kaman yadda hakan ya tabbata a cikin hadisai waɗanda suke ingantattu kuma masu yawan gaske sune al mustafida masu yawa cewa annabi sama khalilin Allah ne an faɗa mana wani daga ciki inna Allah attakhadha ibrahim inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha ibrahim khalila ni ma Allah ya rike ni a matsayin khalili in ji annabi sallama kaman yadda ya rike annabi ibrahim a matsayin khalilinsa saboda ka kaga ashe tunanin su cewa mahabba ta fi kulla ba daidai ba ne tunani ne na kuskure kulla ta fi mahabba a ce maka khalilun ya fi a ce maka habibu kun gane wa ma yuwa amma abinda ake ruwaitowa annal abbas yukshagu baina habibin wa khalilin cewa al-Abbas ibn Abdul Muttalib za a tashe shi tsakanin Habibun wa Khalilun sai su ce Habib suna nufin Annabi sallallahu alaihi wasallama Khalilun suna nufin Annabi Ibrahim alaihi salam wa amsalu dalika da makamantan waɗannan hadisan da aka ruwaito fa ahadithu mawdu'atun hadisai ne na ƙarya duka ba su tabbata ba mun gane la tasduqu an tu'mada alaiha ba ba su cancanta a dogara da su hadisi mawdu'i ai ba a shi haramun ne ma ka kawo shi sai dai in za ka kawo ne ka faɗa ma mutane cewa hadisin ƙarya ne amma kawai ka zo kai mursi sai ka ja ma mutane hadisin ƙarya kuma kila ma ka ce su bauta ma Allah da shi to kaga wannan ba karamar banda ce, haramun ne hmm. hmm. shine al-Imam yake cewa a cikin alfiyar sai ce wa zikruhu li alimin wa li alimin huzuri ambatansa ka san cewa hadisin ƙarya ne ko haramun ne ƙarya hadisi bai tabbata daga manzo Allah sallallahu ba ka zo ka faɗi ka ce ai manzo sama ya ce manzo sama ya ce kullahu hatta yuqala majnun Ko ta ambatan Allah ha a ce muku mahaukata ai na manzo sama ya faɗi magana wannan hadisi ne na ƙarya أكثر أهل الجنة البلد kaji daga jin hadisin kaji ne yadda ma na shi aksaru ahli aljannati albul wai mafi yawanci yin aljanna wawaye sai ka zama wa sannan zaka shiga aljanna kuma wai a ce manzon sama ya faɗi wannan to suna nan da yawa irin waɗannan hadisa to baya halatta a kawo su a matsayin haka sau da ka bai inganta cewa manzo Allah sama ya ce Al'abbasu العباس يحشر بين حبيب وخليل cewa daga cikin falala Al'abbasu bin ibn Abdul Muttalib babban annabi sallallahu alaihi wasallam za a taji tsakanin annabi Ibrahim wai shi ne Khalil da kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Habib wannan hadisin karya ne bai tabbata ba ba shi so da kamar zalla sama Khalilullahi kamar yadda annabi Ibrahim shi ma yake ba. na manzon sama ya tabbata a hadisi na annabi Ibrahim ya tabbata a cikin Alƙur'ani wattaqada Allah Ibrahim khalilan Allah ya riki annabi Ibrahim a matsayin khalilinsa sai manzo ne ce inna Allah ni khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila Allah ya riki ni a matsayin khalil kamar yadda ya riki annabi Ibrahim a matsayin khalil so daga cewa Habib ya fi khalil kuskure wurin minti nawa to sai mu tsaya anan insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu abinda fa malam yake ta mala bayani yana son mu fahimci waɗannan matakan ba yadda za ka ce kana bauta ma Allah amma ba ka san Allah soyayya ita ce matakin karshe na bautar Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya ba mu